facawo irgungu wani hore no Faca kidan al'adu ne na al'ummomin tsibirai wato wuraren da ke kewaye da ruwa. A farkon sa ana kiransa gangeritai ma'ana kokin aljannu da zabarmanci. Kalmar faca ta fito ne a lokaci na matasa. Sunansa na asali shine gangaritai Hakan na nufin a da kowane mutum na da aljaninsa na kansa kuma kowane aljani na da nashi salon kiɗa na musamman da ke sawa ya hau kan mutumin da ke mu'amala da shi. Amma wannan faca abu ne da aka sani tun addau ga mazauna tsibirai hudu sune ne gariye, sauni, bosa da yalwani. amma irsa te dai kala koyar koyarera shin a wajen taro ne kadai ake kaɗa wannan kayan kiɗa irsi batu batu wata da ne ba ma jiran wani biki na musamman don yin wannan kiɗa kawai niyya muke ɗauka don kayan ziyarar ban girma ga wasu al'ummomi na wani ƙauye wanda a can za mu shirya wasa mu yi wannan kiɗa amma da kiɗan aljanu kawai muke yi don haka ake kiransa waƙoƙin aljanu matasa su ne suka shigar da waɗansu salalani. ba mu kaddamar da shi don a yi shi a lokutan bukukuwa daban-daban ba mun kafa shi ne bisa yarjejeniya tsakanin al'ummomin waɗannan tsibiran guda hudu domin yin sa a ƙauyen da ya nuna bukata. bara mu ke yi idan aka gayyace ku wajen wasa ana biyan ku? Sun da badala. kyauta ne muke shirya wasa ni kaɗai ne ke samun wani tafuci a matsayina na mai mafi yawan shekaru daga cikin makaɗa duka kuɗaɗen da muke samu a matsayin kyauta a yayin wata wasa muna ware su ne domin sayan wata dabba da za mu ci a yayin wata haɗuwa a wani ƙauye kenan kun gadi wannan al'adar ne na faca mu ba su yi faca ba suna shirya wani bikin tsafi ne don roƙon aljannu a zamaninmu ne wannan faca ya fito ka ya farin jini har ya bazu zuwa sauran tsibirai kuma ya ci gaba har ya zama na gado Kuna son ku ce wasan faca ana yin sa ne ga wogo. Faca wogo ga hinnano ga ce. Al'ummomin da ake kira wogo kaɗai ne ke yin wasan faca. Wasu al'ummomin suna kaɗa kuntigi mai tsakiya ɗaya da ake yi wa rakiya da kiɗan korai amma ba kamar wogo ba waɗanda ke da nasu salon kiɗa na musamman. Kafin kalmar faca mutane sun so mai gurbin gangiritai da sunan irga kwartu wato za a tsaga mu da harshen zauramanci sunan da muka ɗauka rashin kunya ne kuma muka yi maye gurbin su da faca. Ina hagu ina barka ta fake. Kwacha dai ma'anarsa ita ce murna.